Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan tasha. Idan wannan shine ka na farko a wannan tasha, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A har kullum za ku kasance da ni Ruki Emotion a wannan littafi. haƙƙin so kashi na tamanin. in ban da tsayi mai ma batul da mai ta asiri babu komai da izin ce a hankali ta furta Allah ya baki closet ɗinta ta shiyo na ɗanka ta dawo bakin gadon ta bude shafa batul ɗin a fuja ta ja shi ta gyara kwantar shi daga haka kuma ta dauka ta kira ɗaya daga cikin ɓata lokaci ɗaya daga cikin su ka kimba ki ta sannan ki tafasa fresh milk sai dan kada a saka shuga dadewa ba sannan a ɗora sub da uniform din cook ta yi wani abin ne kuma amma ba kun dora lema amma ta wannan and be first ce abinta ashire na zuwa ya cari ya mata yawa ta rasa har ga Allah ba son batul take amma ba ta so amma ba ko ba kishi musulma ce musulmi ita inda kuma me a raba ta da gida haukata ta ne ayi gaban tuwa take kallon wayan da ta saka za ake kira amma ta kasa dau sliding ta kara bayar tun kafin ta yi magana ta ji da yarinyar kanwar uwarki ce wallahi aji da kina ji na kaci kanki wani abu ya shiga ina ce a kanki na banza na sha to tun kamin in yi maganin ki kamar wacce me yi zafi to haka na ma fa babu ruwa yanzu haka mun dawo Najeriya su Ali yanzu haka kaga ta kaina ni zuwaira garin nan shine baki faɗa mana ko ya fi miki daɗi ko dan takaici ne zu ina zan ya kan ki ɗaya ki juya ki zama wata ya sakariya asirce min ki tai ta ta Allah ba ta ta ba har 'ya'yan nata kuma ki tabbata aci da ta yi ta rasa me za ta katsa waya tashi je ɗaki amma sai da ta yi sallama bismillah shigo muna zaune kan abin sallah waje aci da ta samu ta kwance ta kai 5 mai amma ya jikin nata amma ce bacci take yi tun da za ta ji sauki da haka mun yi shiru firiji ta yi sallama lan aji da ramunta da ganin ta a ɗaki ta baki ce ta ta zauna tana kallonta da tausa amma ya jigin na fita na kai kawai an mace hannu da sa ta kamo na bazum you will get well ta cewa amma amma mu tafi tura wannan duk ba wajen da ta zaka shi likitan mata cikin ta take cewa ka iya shiru kamar ba za ta ce ba na asibiti bane abu sai mata addu'a ya gane mu cikin aji da ya kara zan abin da ke faruwa mata farida ce subhanallah suka taba ta amma da ce ki ɗebo. ki dubo min ki ce su hanzar ba bana ta farida ta ce ta sa kaf suka fita kai tsaye airport suka tuka motar abu da malama ɗaya hankalin shi na kan batul sai mishi tunani ya ji dubawa ya ga an sa anti images bai yi bakin a karo na biyu ma bai ɗauki tabi suka iso gida a guest child aka sauke shi sai da abu ya tsaye dakin amma so kawai fiya a hankali ya tura a cikin dakin sai sanyi da kai har lokacin batun na kwanci tana da ya karasa shiga bargon ya janya murmushi mai kyau ya karar haske a hankali ya dace tsura wa flat tom ɗinta ido yana shafawa bakin shi ya kai ya furta Your mom Angela Francis ginta ya sa ta bude ilim sosai murmushi ya sakar mata da ya sa ita shi ta zauna idanta. Hannu ya sa ringa mota no Fatima kar ki fara lafiya anti da kanta za ta zo waje kuma gidanta ma gaba ɗaya ko kin smell ɗinta ta yi ta dago ba UK ba. Ina kallon ita ke so bikin ce in kin bani zan fura mishi baki ta kusan gidan anti ne kuma kai ne bibi zaka kai ni kallon dan karawa yake yadda ta zumburo shi. A hankali ya daura tana fatan a hankali zagaye shi ya kafe ta da ido ya koma gidan anti kai ta shiga yarinya da shi an so you have stopped being bad to me ya ce wa I da san ai da kana waje ba if na yi na increase ne ke yi first aka kama na an ma sai ta yi ta ci sai dai na idan su zo ko kunniyar a wata ta sami inda na je wajen to a fil shi yasa i don't want you wa ya na kin san me a sai ta ce a ani ban samu dan karamin hancin ta ce ta sai kin nemo rizu da ati ta kalli idan shi ta ce to ai zan tambayi a da gegirar shi ce okay ki addu'a kin ga hospital duk kuma kin ga in ya fara kina shi a shaki straight scott aini na warke dama ɗazun kawai shi ne ba za ta yi tsalle da sauri ya ce baby mana abin da ke jikin ki ganin ran shi ɓan dina to ba ni ce your other wife ki ce mata ita ma haka take ya lakwace mata hanci shi uku kamar mai tunani karaf batul kai ya girgiza mata nan da ni kadai zanna just call me batul dina ina barin jikinsa kama ce ya tsuke baki ta ce na gaji da ce shi kika yi magana ya wasu wani do you know how much I miss ya hada bakinsa tun tana ture shi an taɓa kofa amma har lokacin tana jikin ɗakin da mamaki da tsaya kan shigo ɗakin ba rarrarra sauka daga jikin shi amma ya isa yaushe ka shigo yarinyar ba ta da ta dan neman magana ga so saka ya ce amma ne na zo na same ta tana gyayi bai ita kunya amma faɗa da sauri ta sauka daga jikin yayi sauki kenan da ƙarar so gaban gadon ta ce da daɗin jikin ki tun ɗazu ki tashi amma ta miƙo ba da aka yi slice and filament sannan ta tsiyaye ta ƙara karɓa ta sai abu ne ba ta ci ba sai na sai na ce make sure ta ci a shake ne ta ta sha madaran sosai ga haka amma ta juya ta fita daga sa. ta fashe da kukan ƙarya tana sa ka gashi ka sa amma ta ya ware idan su ci so ma ta dawo ta haɗa mana rufe ƙirjinsa ta rufe ido tana ta rufe ido tana kai masa duka kyausa a hankali kan wuyar ta sai ce i like you da sarri da ya shafa cikin da ta yi duk da bata yi tsammani ganin shi ba amma jikinta sai da janye jikinta ta yi daga nan wani iri ta dinga jiran ba ta waye ba magana nake maka ba tun yaushe ce ta fara ciwon ya jajayen idanun shi da suka rine ya dago sarra kaɗan hawayen da ke cikin su ya zubo kawai an mata ya rungume ta cikin sanyi yake ce mata amma please suffer ba zan iya jure rashin ta ba i need her to get well amma ku yi wani abu ni ma ban san me ke damun ta ba i don't want to lose her please amma daidai nan ajidi da sadiq suka shigo falo kallon ɗaya an ta yi wa ajidi ta ɗauke kanta ta ɗago abu da ya kwantar da kanshi jikinta da ta kama fuskar shi da hannayenta duka biyun ta ce you have to be strong babu abin da zai same ta da izinin Allah just pray for her kaji kai kawai ya iya ɗaga mata kamar wani ƙaramin yaro gaban masul ɗin ta dawo ta riƙe mata hannaye ta ce bitti sannan kin jikin ku kusa samun sauki insha Allah masul kan bata iya cewa komai sai kuka ta take tana kiran suna anti ashi har lokacin tana tsaye ta rasa me za za ta yi gashi babu wanda ya bi ta kanta abu trap din kamar dama bai san da ita wajen wayarta ne ya fara ringin cikin jaka ta ne ya shiga faduwa ganin mai kiran nata mum ce ke kiranta bata dauka ba sai masawa da ta yi a silence tana gani haka Jainaban ma ta kira ta amma har lokacin bata daga ba daga karshe ma kashe wayan ta gaba ɗayan shi Addu'a amma ta shiga tofa mata da kaɗan kaɗan kukan nata ya fara yin sauki sai juye juye ta sake sannan ta ɗago ta dubi abu da ce kan min ita ɗaki sadik da ke fitowa su ne ga ajiye tsaye har lokacin ya ce no ba dai tun su kike tsaye nan gwamba find the flaws and settle yourself dan murmushi ta kirkiro mishi ta nemo waje ta zauna bakin kujerun falon kamar wata mara gaskiya ko kallonta amma ba ta yi ba ta yi sai dan abu Abu ta kalla ta ce Bab ya jikin nata, kai ya ɗaga mata tare da cewa shi ne dressed. Ya haura sama da ita a kan gadon ɗakin amma ya kwantar da batul ɗin samun kan shi shi ma da kwanciya daga gefenta. Rungume ta yi tsam jikin shi ya saka hannayen cikin nata a hankali kamar wani dan yaro ya fara mata hawaye. Fatima, I promise to give you all you ever requested for. Ki hakuri ki tashi ki faɗa ma abin da ke damun ki. It's gonna be hard to live without you, Kinji. I miss you. I'm used to you, Kinji Fatima. I will keep you and my unborn baby happy. No harm will befall you. Just get off and we will live happily. Duk surutan nan da yake yi ko kaɗan batul bata san abin da yake faɗi ba. Dan tuni baccin wahala ya gaba da ita haka yayi ta surutan shi. Vibration ɗin wayan shi ya katse shi. ya kwantar da ita a hankali ya yi sannan ya receive call ɗin man ba yau muka yi da kai zaka dawo ba an matakin wai tana neman tana nema na sannan kai ma ka dawo a cikin zuciya ya sake san ce I had to come back battle ba ta jin daɗi hannun me ke damanta how is she feeling now jiyawa ya dube ta tana bacci sannan ya ce alhamdulillah she's getting better in ka so we'll talk Da haka suka gama waya fuskan shashafa yana salati ya miƙe kamar kar ya barta a ɗakin ya fice da na ganin shi yana saukowa kan stars ta miƙe tsaye sai da ya ƙara sofa da ya lura da ita. Jiki a sanye ta ce zan tafi gida kallon ta ya tsaya yi for some seconds sannan ya ce nan ma gida ne cannot life ke kaɗai to anyhow da ba a taɓa shigan shi ba kai ta girgiza mashi ta ce gidan mu fa zan tafi kan stay in zan tafi sai mu tafi tare da haka ya kyale ta nan tsaye sai ɗan abu ta kai 10 minutes tsaye tana jiran ganin abu ya fito amma har lokacin shiru jikinta ne ya kara sanyi ta ja kafafuwanta ta koma kan kujeran falo in banda masu aiki da ke kaiwa da kuma ba ta ganin kowa ko da ma bata sake ganin ta ba hakanan ta zauna jikin sai sake-sake take tana warwarewa can bayan wajen minti ashirin ta jiyo motsi da sarari ta ke daga gangaɗin da ke shirin ɗaukar da kofan. ta kafawa ido abu ne ya fara fitowa kamar kullum yana cikin shigar shi ta girma murmushin nan na fuskan shi an mace An mace daga bayan shi sai Abu Trump ƙarshe kamar wata marar gaskiya tana hango su ta miƙe tsaye a ce ta buɗe baki da ƙar ta iya gaishe su amma kam ko kallon ta ba sai babare ta amsa mata gaisuwar. Abu ne ya ce lafiya ƙalau ya gida ya kuma mai jiki a shayarwar taki bata ji daɗi ba. Murmushi da ƙirƙiro ta ce alhamdulillah ta ma fara jin sauƙi. Abu ya kaɗa kai ya ce Allah ya bata lafiya ya sa ka fara daga haka ya hanyar waje tare da Abu. ita kam tsaya ba kawai kallon shi ganin ya fita bai ce mata komai ba akan tafiya gidansu da za ta yi ba haka ta koma ta zauna jiki a sanye kamar ta kurma wayar ce ta ciro daga cikin jaka ta kunna ta kamar jira ake ta kunna nan da nan messages suka fara shigowa kuma duk yawancinsu daga mom ne ignoring ɗansu ce baki ɗaya ta min ita ɗakin abu amma kam na hawa sama bayan fitan su abu ɗakin ta ta wuce kai batul Matar na kwance abinta tana bacci kamar ba ita ce ɗazu ke kukan ba amma da gani amma da gani amma da gani baccin baya mutu daɗi. Daga gefenta ta zauna tana kallon yadda take ƙara haske ta yi kyauta rami hannu ta ɗaura saman goshinta ta ji babu wani zafi. Kallon mutum ɗin kawai take yi tana jin yadda tausayin ta ke ratsa ta. Yarinya ƙarama da ita amma sai da aka samu wani mara imanin ya mata wani abu duniya babu kyau babu ruwanka da rayuwar mutum amma idan shi na kan naka rayuwar in mun rashin naka. Kash mai sauraro, yau ma lokacin yi mana halin nasa. Sai gobe idan Allah ya kai mu, don jin ci gaban wannan littafi, sai mun sake haduwa.